Sheikh Muhammad Awal ya yi wannan kiran ne a wata lakca da ya gabatar albarkacin watan Ramadan da aka gudanar a birnin Lagos. Malamin na addinin Islama wanda dan asalin Najeriya ne amma kuma yake zaune a ƙasar Amurka ya yi kira ga musulmai da kuma waɗanda ba musulmai ba a Najeriya da su koyi da zamantakewar da ke tsakanin mabiya addinai daban-daban a ƙasar ta Amurka domin ciyar da Najeriya gaba kamar da yadda tsari na Islama ya nuna da koya zaman zamantakewar musulmai da kuma waɗanda ba musulman ba yake a ƙasar ta amurka tambayar kenan da newa sheikh ahmed muhammad awwal eh, amerika dai kowa san matsayin amerika da musulunci da shauransu akwai mutanen kirki da yawa a kasar amerika fiye da ke zato sa'annan akwai miyagun mutane kuma hasata ma waɗanda ke kan matsayi ma mafi yawancin mutanen amerika mutane ne mutanen kirki saboda suna alawun ɗinmu muna gine-ginen masallaci sun ba mu inci garin mu zamna muna da independent muna da inci kai america dai alhamdulillah yan kaɗan ne kurun suke irin wannan abubuwa musulunci kaza da kaza to kai da aka ce a yi korin abin na a kori ma abin nan musulmai ga baki daya da trump ya faɗa ga mutanen america abin da suka yi ga baki daya ranar juma'a garin duban airport sai da aka sallan juma'a kuma su din nan suke tsaye suka yi mana kariya suka yi mana garkuwa mu ci gaba mu sallamu kuma su ba musulmai bane haka mutanen america mutane ne kwarai mutanen kirki amma yan kaɗan na daga ciki wanda qur'ani ya faɗa minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun daga cikin su akwai mu'mina kuma mutanen kirki to ko akwai wasu ɗabi'ai da musulmai da kuma waɗanda ba musulman ba ɗan Najeriya za su yi koyi da ƙasar ta Amurka ga dai malamin na addinin Islama mazaunin ƙasar ta Amurka Sheikh Ahmed Muhammad Awal wannan manzo Allah ya tuyi mana bayanin sa kuma shi kansa irin zama da yayi a cikin Makka hasatan ma a cikin Madina akwai Yahudawa akwai musulmai akwai masu addinin Kirista akwai wanda ba su da addini akwai munafukai amma manzo Allah yanda ya iya ya zamna da su da kansu da kansu suke karɓar musulunci musulunci ba wani lalle kaji kai da'awa ba halaye kwarara masu kyau fuskanka zamantakewa yi musu alheri da shauransu to wannan shi ke sa mutane ke shiga cikin addini mafi yawanci sahabbai ba zallan wa'azi bane zamantakewan da suka yi da irin wa'annan mutane wanda yake ba musulmai ba shi yasa mafi yawa suke ƙasa addini ta ka Najeriya ubangijin Allah ya kafa wannan gari wannan gari akwai albarka daban-daban daban addinai kabilu yare arziki Allah ya ba mu abin da yake akwai mu nemi hanya da zamu zamna zaman lafiya mu da makwabtan mu hasatan ma ayan Kirista yanda Allah ya faɗa wato wato mafi kusanta da ku musulmai su waɗanda suke da addinin Nasara saboda mutane mutane da masu saukin al'amari masu karatu masu bincike kuma ba sa da abin nan ta mu dauki wannan mu kafa wani mataka na musamman da za mu same su su shiro gare mu amma a ce wannan ba zan yi zuba faɗa faɗa sai a rinka faɗa kullum a'a batun shi ba haka ya gwada mana ba rashin fahimtar juna tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba na ɗaya daga cikin matsalolin da ke ciwa najeriya to a ƙwarya baban ya murai amurka daga lagos